Ta fuskar hukunce-hukunce akwai hanyoyin gabatar da kara da doka ta tanada a Nijar, Juju Umaru Gajere Bilale. Abu na farko shine zance na kai tsaye da ya kumshi kudirin doka 369-370 na kundin shari'a. Na biyu shine kuma mutum da ya aikata babban laifi hannu dumu-dumu da ya kumshi kudirin doka na 48 zuwa 68. Akwai matakin labari wanda ya kumshi kunshi kudirin doka 72 zuwa 182 da kuma ƙarshe mutumin da ya yi laifi da ya karbi laifinsa da ya kumshi kudirin doka na 379 goma na kundin ga duk wace hanyar gabatar da ƙara ma'aikatar jama'a na shirya wa'adi na bayyana daban-daban gaban alkali hakan na bambanta da wurin zama na wanda ake tuhuma juju umaru gajere bilal dangance da zancen na kai tsaye ya shafi tuhuma ta kai tsaye wanda alkali ta hanyar ba da kashedi ga wanda ake tuhuma ta amfani da ƙudirin doka na 369-370 domin bayyana a gaban shari'a idan bai bayyana ba sai a duba a cikin kudirin doka na 146-548 bangarorin ya kamata a shigo da su kwanaki takwas idan suna cikin hannun kotu a wa'adin kwanaki talatin idan suna waje mai nisa ko kuma wa'adi na kwanaki 45 wa'adi zai kai har kwanaki 60 idan mutumin yana a cikin wata ƙasa ce ta afirka ko a faransa wa'adin zai kai kwanaki 92 idan mutumin yana a wani bangare ne na duniya a cewar jujo umaru gajere bilal an aiwatar da tsare-tsare domin girmama waɗannan wa'adi ta yadda za a kauce ma tafiyar hawainiya. Gaskiyar magana shine kula da tsarin takardun da suka fara zuwa a jere domin zama a cikin lokaci na wata ɗaya da aka bayyana. Sannan da kuma sadarwa tsakanin alkalin shari'a da alkali mai bincike domin kula da lokaci. Musamman alkalin shigar da ƙara ya kamata ya kula da lokaci na tsarewar wucin gadi da kuma kuma sabunta takardun amma shi alkali mai 'yancin tuhume-tuhume shi ma yana iya sanar da alkali hanyoyin cewa wa'adin yana karewa sai a sabunta.